hali da addini da yawa suna da addini ba su da hali mai kyau ba a ba su arme sai sun canza hali da yawa kuma suna da hali mai kyau amma hallo ba su da addini shi ma ba a arma mai eh ba a arma mai saboda haramun ne allah bai yarda ba musulma ta armi kahuri babu aure tsakanin musulma mace da kahuri ba arme bane ba babu shi an bude shi zaman zina ne kawai suke amma kai namiji an baka damar ka armi mai addinin wani addini domin hadafinka ka yi kokari ka maido kan musulunci sai musulunci ya ci gaba amma ita waccan aka barta shi zai yi kokari ya cire ta ya maida ta kahurci duk iyan da ta aihon mai za su koma kaure ko ba haka ba haka ne saboda maza su suke tahiyar da al'amarin addinin matansu goga ba abil habib ya aka yi da aya ta sabko a kan shi tabbat da abil lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai su la naran da ta lahab sai Allah ya ce mi wa mur'atuhu tare da matan shi tare da matan shi hammalatul hatab mai tsaye gumi ta dauki zancen wannan ta kai ma wannan mm. kaga yanda ku duba yanda addinin namiji addinin mace yake na sau gurin addinin mace gurin addinin mijinta amma a wajen mace sai aka bada eh, abubuwa guda hudu annabi ya ce tunkahul mar'atu ana auren mace saboda kyawanta sabo aha na'am bai na'am ko dai arman kake <laughs> <laughs> <laughs> mace saboda kyawunta in ji annabi kuma ana aurenta saboda addininta mai addini ce kuma ana auranta saboda dukiyarta mai dukiya ce kuma ana auranta saboda nasabiha el babban gida ce masu dangi ce masu iyali ce amma duka wannan hudun da annabi ya zana sai ya ce alaika bi zati din na zaɓa maka mai addinin nan duk ta armi saboda addininta an zana ana yi amma ga wanda annabi ya ƙara zaɓa mana a cikin wannan hudun ya ce in ba kai ba haka ta da da hannun hannunka za ta durmiya cikin ƙasa sai ka sha wahala saboda haka ku nemi mai addini an gane da kyau ko sai mi gaba